وآلن تعارف ما

a birni an yi kiran Dan kusa ne taro ya yi taro zindiri an yi kiran dan kun ce

shedi mai hankan kaba na da dalibasa sai ya yi baya da da ya samu Fadancin ciki ne fadanci, fadancin bata bakin ganga ko ina ka taba. Haba na maruga da baki baki.

sannan ya yi gargadin saratunan kauye wazirin jimsau sarkin muri ya ga kasa kudare wazirin jimsau sarkin murya kamar kada manzo malam abba ma manyan gyara ga ke kudare Marji dandali niya na garba, na zuwa bari gidan gaba ni gidan ba gari gari zana daraja zama